بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan yammaci na asabar na kuma goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma wannan safiya ta asabar ta yi daidai da hudu ga watan bakwai a shekara ta 2015 miladiyya mun haɗu a wannan masallaci ne na makil bin yasar da ke nan birnin mina domin ci gaba da tafsirin mata da muke gabatarwa ranakun asabar da lahadi kafin mu shiga karatun na wannan mako za mu karanta tambayoyi da muke da bashin su a darussan da suka wuce mai wannan tambayar take cewa mai wannan tambaya take cewa mai wannan tambaya take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce malamin allah ya saka da alkhairi amin wata uwa ce ta ba 'yarta wani magani ta ce mata wannan maganin wannan maganin zaman lafiya ne sai ta amsa ta sa a cikin randa an san randa ko abin nan inda ake zuba ruwan sha sai suka fita ya rage kishiyarta sai suka sha ruwan da 'ya'yanta sai suka mutu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to yanzu hukuncin kisan yana kan yarinyar ne ko kan uwarta assalamu alaikum wa rahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan darasin da muka yi muka kammala mun ga magana ne kan asiri kuna ji da kyau ko kan asiri kan asiri amma ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma kun lura daga jin wannan tambayar ba wai tambaya ce aka bada assignment a makaranta ba a tambaya ne na abin da ya faru aka tambaya kai ga wannan masifa ce iya masifa na farko dai wacce ta bada wannan ta yi kisan kai asalan ba abin da zai fitar da ita kan ita ce ta kisan duk wanda ya rasa ransa yanzu ita da aka baiwa aka bayar aka bata ta sa ya dangana sai an ji daga bakinta ko dama ta sana tana da sanin hakan ta san uwa ta za ta iya aikata hakan kuna jina da kyau ko da sauran makamanta amma dai lalle ilalla wacce ta bada wannan ta yi kisan kai Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi baki daya Allah ya tsare mu akan duniya ta kashe rayuka zaman lafiya wai yadda ta samu ta zauna a gidan ta kori kishiyar da 'ya'yanta assalamu alaikum wa rahmatullah malam allah ya saka ta ce malam ta ce tana bukatar addu'a ne tana cikin wani hali subhanallah al'azim ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofin ka madauka Allah ta'ala ka fitar da ita daga cikin dukkan wani mummunan hali da ta samu kanta a ciki Allah ka fitar da ita daga cikin dukkan wani mummunan hali da ta samu kanta a ciki Allah ta'ala ka fitar da dukkan wani musulmi da ke raye ko ya rasu da yake cikin wani hali mara daɗi Allah ta'ala ka fitar da shi daga cikin wannan hali Allah ka mai mata da farin ciki da kwanciyar hankali tambaya ta uku ta ce malam mace mai goyo idan za ta ciyar za ta iya ciyarwa da alale idan za ta idan za ta zo ciyarwar eh tambaya nan ita ce alale shine abincin galibin mutanen garin mina inda ta ce wake ne wana shi na da kyau inda ta ce wake samfare rasa to ga waje tunda wake ana alala da shi ana kosai da shi ana hada shi da shinkafa da sauransu kuna na da kyau ko so ai bayan alalama ko gidan ana cin wani abu sai dai ba mu sani ba ko iya mallaka ta kenan assalamu alaikum malam ka yi magana akan adashi malam adashi na da wani hukunci ne aka ta rubuta tambayar mu je tambaya ta gaba adashe na da hukunci mana ai tunda malam ya ce wa layi hillu lahu an ya yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi bai halatta ya aikata kowanne aiki sai ya san hukunci ya nuna adashi ma yana da hukunci tunda aiki ne in an ce hukunci ko dai ya zama halas ko ya zama haram ko ya zama makaruhi ko ya zama mustahabbi ko mubah shine amma hukunci kan ai yana da hukunci yawwa yana da hukunci ai saboda haka dama amsa ta kenan yana da hukunci yana da hukunci ba ta tambayi menene hukuncin adashi ba a'a a'a malam ka yi magana akan adashi malam adashi na da wani hukunci ne eh babu yadda za a yi ka yi magana a kan adashi ka yi mai magana lokaci guda ka ce adashi ya halatta ba tare da ka ga nau'ukan adashin ba in dai ba kana magana ne akan asalin adashi ba ka ce shi asalin adashi a asali ya halatta amma wasu nau'ukansa suna zama haramun kamar yadda zaka ce kasuwanci a asalinsa ya halatta amma akwai kasuwanci da yake zama haramun kun bai ci magana ta da ke ko to a irin wannan ne adashi asalin shi halas ne to amma akwai nau'ukan adashin da suke zama haramun idan ba sha'awa ba littafin malam abdulwahab fatoyi akan azumi a cikin fatoyin karshe ya kawo magana kan adashi assalamu alaikum malam mijina a an ce mijinki da ko malam mijinta malam mijinta yana iya sallar malam mijinta da iyalansa yana sallar tarawihi a cikin gida gidansa amma ni ba na bin sallah saboda yana gargada a cikin karatu da tajwidi malam ina da laifi na rashin bin sa sallah wannan haiku za ku ba da amsar asali asali mutum zai yi sallar zai yi sallar isha ne da tarawihi a masallaci ina son mu lura da wannan da kyau zai sallar isha da sallar tarawihi a masallaci a matsayin shi na namiji ina fatan kuma fahimci wannan da kyau idan zai yi sallar tarawihi da iyalansa sai ya sallar isha a masallaci sai ya fito ya zo ya samu iyalansa ya yi masa sallar tarawihi saboda shi abin da ya safi sallar isha a cikin jam'i hukuncin shi daban hukuncin shi ya ɗoro akan hukuncin tarawihi a cikin jam'i ana fata mafinci wannan da kyau ko amsa ta fito ko dai da saura ta ce mai gidanta yana gargada a karatu kuma tun shekaru aru-aru malam bawa mai shinkafa allah ya ji kanshi da gafara yake cewa in mun sa iyalan mu karatu fa mu ma mu dinga zuwa muna karatu dan wata ta dawo makaranta ta ta samu mai gidanta ta ce mai menene wani harafi ne ma nan sai ya tashi yana yanzu wannan ne bata sani ba wannan ne baki sani ba ita zai cire ta da makarantar ya biya kudin makaranta ya biya kudin hijabi ya biya kudin littafi amma ta je a biya mata wannan bata gane ba sai yi fushi sai ta dawo tana lallahinsa da ya samu ya cika riga shi da iska ya fita sai dai ya samu malam ya tambaya ya tambayi wannan harafin sai ce to yanzu an gama wannan kes din so zai dawo ya koma makaranta da ya je sai ya miƙe kafa ya ce ina ta ɗauko littafinta ina wannan harafin ma yanzu ke kaza ne ma baki gane ba eh, eh. to kun ga haka ake yi shi karatun tajwidi karatun sallah babu tajwidi yana da hatsari mai iziya in ban sha'awa ba ya kawo maganar ya nasanta sai dai idan mutum abin da yana dogon magana ce gaskiya saboda haka za ta iya kokari dai ta ga tarawih ce na fila a haɗu da ya ɗan abin nan ta ɗan bi shi ɗin insha Allah ta'ala duk da ban san iya girman kuskuren da ke ciki ba ta kan yi wa gaba ɗaya ba sallah yake karantawa ba ba karatun sallah yake yi ba ta kan yi kuma a'a yana amma dai al'asul insha Allah ta'ala in ta bishi shi da izinin Allah ta'ala ko mai zai zo da sauki za ta iya bin sallah ta ce assalamu alaikum malam wani bincike ya nuna cewa ana sanya kitsan alade a cikin wasu abubuwan da muke amfani da su kamar su shampo lotion makilin da sauransu don allah menene matsayinsu a musulunci matsayinsu na farko yana da kyau ka fahimci waɗanda suka san wannan yaren da ake rubutu da shi a bangon makilin ko bangon shampo kun fahimci wannan da kyau ko na taɓa tambayar wani ya ce a'a wani yare ne na kimiyya ba yare ne na turanci ba ina son ku lura da kyau akwai yare na kimiyya da su sauran sunayen waɗansu kemikal ake kira da waɗannan abubuwa ɗin na tambayi wani da yake da yake suke rubuta non alcohol ya ce a wai suna nufin giya ce ta da ake sha ba a suna nufin wani kemikal ne da ake amfani da shi suke cewa babu shi a ciki to a ga a jin tsoron gundarin turancin mutum sai ce ga abin da ake nufi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko haka akwai bukatar a yi binciken a kimiyyance sai ya tabbatar sannan sai a zo a abin nan ba mutum zai je ya karanta abcd ne ya ce ga abin da ake nufi ya zo ya ta caza musulmai kan abu kaza ana sa giya abu kaza ana sa giya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu don allah malam ina da tamba ina neman taimakon addu'a ta ce ciwon kirjinta wanda take fama da shi tun bara tana fama da ciwon kirji sosai inda yaro yake shan nono tana fama da shi Allah ta'ala iyayi mata Allah ta'ala iyayi mata duk wata musulma da take fama da irin wannan ciwo Allah ta'ala iyayi mata shi Allah ta'ala iyayi mata shi Allah ta'ala iyayi mata shi ta ce assalamu alaikum malam ina neman bayani ne game da suna umaina da humaina wanne ne ya fi zama ingantacce mala ni kaman taɓa jin sunayen nan ba ma sai a takardar nan umaina don yu ta sa u m a i n a da kuma humaina h u m a i n a na ɗauka ko humaira take nufi ko umaima isa ga na karanta harufan bakin idan umaima ne ingantaccen suna ne idan humaira ne sifa ce amma umai na gaskiya ban sani ba amma dai asali suna ne saboda haka ba sai an san ma'anar shi ba ba lallai ne in dai ba sharri ike nunawa ba suna ne kawai abin da ake nufi yu ayyunul musamman matalaqa alamu ka jafarin ba khairnika wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai sai dai karatun na ce rubutun ya yana da abin nan sosai ta ce malam ina da tambaya akan ta ce tana da tambaya akan yaranta da mai gidanta tambaya nawa kenan kan yaranta da mai gidanta ta ce malam mai gidanta ya kasance bai ba su abinci da sha yadda ya kamata da ilimin islamiyya ta ce bai damu da su ba bai damu da su da abin bai damu da su ba kuma bai da su da ya musu hidima ba ta ce babu laifi don ta dora ma yaranta talla saboda ba ta da shi masayin ne suka ta toro cewar mai gidansu bai damu da ita ba bai kula da ita waɗannan da'awa ce ba za ka iya sa baki a cikin wannan ba tun ba baka ji ɓangaren shi ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ina son mu fahimci cewar talla da ake ɗora ma yara abin da ake ɗora musu tallan dan shi ana cimma wannan burin kuna jina da kyau ana cimma wannan burin ana samun wannan nasarar shine ne da muke magana da ta ce ba su da shi idan sun dora ma yaro talladin ana samun abin da ake nema shine abin da muke nema shine abin da muke magana saboda haka a kiyaye kuna jina da kyau ko ɗaya kenan sannan haƙuri da babu ɗin kamar da mu zo mu karanta wa sabirina a sa'i wa da kuma abin da zai biyo bayan talla ɗin ai duk abin ba wai tallan ne ba a so ba kuna jina da kyau ko amma ki dube yadda yaran suke zuwa za ki ga yarinya alhamdulillah tana da kamun kanta iya abin da ya bayyana a zahiri tana da kamun kanta amma in ta je tallan da yana da yana take zuwa samarin nan ba abin da ya dame su su duk wacce suka gani da talla kawai kuma a hankali kunya take raguwa a hankali kunya take raguwa ina fata mun kun gano wannan da kyau ko saboda ka ta fahimce mu sosai fitintinin da za su biyo baya ake ji wata rana ma kuma in ta je naira ashirin ta bata ta ce mata ba za ta dawo gida ba sai ta dawo da shi ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mace da ba ta iya zama a cikin ɗakinta sai cikin ɗakin wata koyaushe mijinta ya dawo sai dai da ya dawo sai dai ya cin mata a ɗakin wata kuma ba karatu suke yi ba sai dai firar duniya ai ko karatu suke yi ba karatu ya kawo ta gidan ba shi kun gane ta wata ce kullum ita ba ta zama a ɗakinta tana ɗakin ƙawarta kuma sai mai tambaya take cewa ɗakin ƙawata ta ba karatu suke yi ba to ai ko karatu suke mijinta ba ya kawo ta ne karatu ba ya kawo ta ne zaman aure ina fatan kun bai ci wannan da kyau ko wannan gaskiya bai da kyau sosai bai da kyau bai da kyau kuma yana cikin abin da ke rage wa miji so in gaya muku illa shi yana cikin abin da ba zai faɗa ba sai ki wata rana ma ya shigo yana shigo ya ɗauki abin da zai ɗauka ya fita to irin wannan cutar in ta taru ta taru ta taru ta taru kuna jina da kyau to da zarar ta dan mishi wani laifi in ya hau sama sai a dinga ganin laifin shi akan abu kaza to alhali ashe akwai waɗansu viruses da virus da suka haɗu suka haifar da wannan sai a ce mai izafi ka bai da bai da amfani kullum ta zauna a ɗakinta sannan can din me ake yi zaki ga duk da zai wuce kallace kallace ba ko ma dai sifatu sala suke kallo ba wannan ya kawo ta ba gaskiya ne balle ma ba shi suke kallo ba in kika ji fina-finai ko satellite da ake kallo abin zai baki mamaki ta ce assalamu alaikum wannan tambaya ta anan ita ce ta kasance mai yawan karya ita ko da yaushe karya take yi ita ko da yaushe karya take yi ko da yaushe karya take yi ta yi iyayinta ta yi iyayinta abin ya faskara a yadda take faɗa take cewa to malam ya take so ta zama mai gaskiya ya ayyuhal na amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin ta lizimci masu gaskiya sai ta rage kawaye da take ganin suna taimaka mata wannan zuki ta mallaɗin sai ta haɗa da mutanen kirki da an gama karatun islamiyya kuna jina da an gama karatun islamiyya ta ɗauki jakata ta wuce gida kada ta tsaya fira bayan islamiyya kun fi ni sanin irin wannan firar wani lokaci sai kin gama malaman sun ta ta da kura a kai in an gama sallar tahajjud da za a fara insha Allah ta'ala an qarib da an gama ta wuce gida kuna ce na da ke ko idan da yawa suke tafiya ta fahimci a cikin wannan ayari a kodin da suke taimaka mata duk sai ta rarrage Allah ta'ala ya fi mana baki daya tambaye mu ta ƙarshe da ita sai karatu shine suke cewa malam don Allah ina son ka taimaka mini da addu'a cewar aljanu suna damunta haka ta yi rukuya ta yi rukuya abubuwa dai subhanallah muna fata Allah ta'ala iyayi mata Allah ta'ala iyayi mata Allah ta'ala iyayi ma dukkan wata da take musulma take fama da irin wannan Allah ta'ala iyayi mata idan mun idar da karatu in taji sai ta saurare ni insha Allah ta'ala akwai yan uwa da zan yi magana da su insha Allah ta'ala akan maudu'i din ita mai wannan magana din بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka karanta muka yi bayani kafin mu fara karanta tambayoyi shine da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta asabar ta kuma goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu shida kuma daidai da hudu ga watan yuli watan bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya da izina Allah ta'ala wani shine darasin mu na biyar a cikin jerin gwanan darussa guda takwas da muke fatan gabatarwa a wannan wata na Ramadan mai tarin albarka kenan mun shiga tsagi na biyu na abin da ya shafi karatun Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya sanya kuma karatun na sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira muna cikin suratul baqara darasin mu na farko mun yi shi ne kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi darasinmu na biyu da na uku da na hudu mun yi shi ne akan ayoyi da suke magana kan abin da ya shafi yahudawa da ma ita karan kanta suratul baqara tun darasi na biyu mun yi shi ne kan abin da ya shafi suratul baqara a dunkule darasi na uku da na hudu shine muka yi shi kan abin da ya shafi yahudawa da da ubangiji subhanahu wataala ya aiko musu da littafi da yadda aiko musu da annabawa da kuma yadda suka ajiye littafin gefe guda a bayansu suka ajiye annabawan ba su aiki da abin da suka faɗa ba suka kama abin da shaidanu yan uwansu suke karanta musu akan abin da ya shafi mulkin annabi suleiman alaihi salatu wassalam muka karanta wa taba'u ma tatul shayatinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr to daga nan muka bayani ka abin da ya shafi sihiri da abubuwan da suke sawa mutane su yi sihiri abu na farko dai duniya ce zalla wannan shine a dunkule duk wanda ke ga yana zuwa wurin boka wurin dan duba wurin matsafi duniya ike nema ba wanda zaki ji ya tafi wurin boka wai akan yana neman aljanna ko ki ji ya je wurin ɗan duba wai ya duba mashi wai wace aljanna Allah ya ajiye mashi jannatul ma'awa ce ko jannatul khuldi ba za ki samu wannan ba so za ki ga kan duniya ce zalla to kuma a kan duniyar manufofi sun sha daban wata kanya za a yi ta mallake mijinta sa shi a fatarinta shi ne kai abin da take nema wata kuma ya za a yi ta tura 'ya'yan kishiya dawa wata kuma a ya za a yi ta juya musu da hankali su kama shaye-shaye wata kuma ya za a yi mijinta ya bi zama mita bi ta zaizai ta hanyar sihiri ba ta hanyar yi mishi biyayya ba miji mutum ne mai sauƙin gaske mai sauƙin gaske in kina son yi miki bi ta zaizai duk inda kika hanyoyi ne masu saukin gaske halartattu in bai ci wannan da ke ko amma sai kiga sihirce sihirce kamar yadda ya gabata Allah ta'ala ya ji kamalan Jafar ya ramshe shi ya sa ya huta yace kowanne kowanne namiji mijin hajiya ne kawai ita ta kosa ne ta kosa ne kawai shine amma duk namiji da ke gan shi mijin hajiya ne ki lura da kyau ki lura da kyau ki ga yadda yadda yake sauraron maganganunki ita mace so take yi in ta bada shawarwari tara aka ɗauka to ranar da ta bada ta goma ya ce to amma da an yi kaza sai ta ce kenan ya juya mata baya gani Allah ta'ala ya sauke to da izinin Allah ta'ala a yau za mu karanta aya ta ɗari da saba'in da bakwai ne a cikin wannan sura mai albarka suratu albakara wannan aya kuwa ita ce laisal barra an tuwallu wujuhakum kuma al mashiriki wal maghrib za a karanta ayar yanzu da izinin Allah maɗaukin sarki sannan sai mu biyo da magana ta da izinin Allah maɗaukin sarki na ta dawo na ta dawo na oh ka mai da speaker can oh to shikenan ba barakallahu fiki wannan shine zango na biyu a cikin wannan sura ta bakara da za mu karanta ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya mai tarin albarka wacce ina santa shika-shikan imani guda biyar a ciki imani yana da shika-shikai guda shida wanda ake kira su rukunan imani akwai rukunan imani akwai rukunan musulunci akwai shika-shikan imani akwai shika-shikan musulunci shika-shikan musulunci shine an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tiyar zaka wa suma ramadan wa hujjar baita in istata'a ilai sabila guda biyar kenan su ya kira shika-shikan musulunci akwai kuma shika-shikan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri waɗannan su ne shika-shikan imani an ka haɗa su guda nawa kenan guda goma sha ɗaya an ka haɗa su ka haɗa shika-shikai guda goma sha ɗaya to abin da nake so mu fahimta a nan shine a duk lokacin da aka faɗi shika-shikan musulunci aka yi shuru to shika-shikan imani suna ciki ko aka faɗi shika-shikan imani aka shuru shika-shikan musulunci suna ciki in kuma aka faɗe su duka to kowanne inda ya sa da gaba daban kamar yadda aka faɗe su duka a hadithun jibril da ya ce fa birni an al-islam qal al-islam ko kuma qal an tasha da allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zaka wa tusum ramadan wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni an al-iman qala أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال حدث وقرشي كذا أنا بدي إيماني أنا بدي musulunci to kika lura a nan sai shika-shikan musulunci suka ɗauki ayyuka na zahiri shika-shikan imani suka ɗauki ayyuka na baɗini ayyukan zuciya kenan ba wai ilimi na baɗini ba ayyuka na baɗini e ayyukan zuciya kenan akwai wanda suke cewa ai ilimi biyu ne akwai na zahiri akwai na baɗi baɗini saboda haka sai su ba da labarin wani wai yana tafiya da ɗalibansa sai ya ga wata mace sai ya je taɓa duk inda yake so ya taɓa a jikinta sai wani daga cikin su yake cewa za su yi mamaki sun ga yana taɓa mace su suke ganin mace ce amma macijiya ce aga inda ba a duniyar mahaukata ba ya za ka ce ba haka ba ne wasu a ce ai su suna da ilimin baɗini ne so su suna da ilimin baɗini ne ina ba ta kun bayyace wannan da ke ko Allah ta'ala ya ji kamalan Jafar da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi yake cewa a wani tafsiri ce nan ba kuna ji a rediyo ana sa tafsirin wani ne kai tsaye ake sa shi a gidan rediyo kawai ana sa tafsiri din a lokacin kawai sai ga wani ya fito ya shigo cikin jama'a kawai da da gurasa a hannu kamar yanzu kawai sai mu ga wani kawai da gurasa a hannu yana ci kuma bayan karfe biyar na yamma sai mutane suka yi turus haka da mutane suka yi turus me ya faru sai mai tafsiri ko mai jawabin ya ce ya ga mutane kamar sun dan firgita haka ai shi da aka gan shi da gurasa yanzu yana ci ya yi buɗe baki ne a madina so da yi buɗe baki a madina su kuma madina an riga an sha ruwa so da ya fito haka sai ya ga gurasa a hannu wani sai ya fauce ma'ana sai ya karbe shine e eh, gaga buɗe baki da kwace e eh, wai bahar maliya din nan maliya din nan wai tsalla ta kuɗe yi mata wai shine wai tsallako nan to inda duniya masu karatu ce ya gaga to dama a garin jahilai ba irin hajja da ba a kasawa kuna ji da ko to dama sun fake da ilimin baɗini ne suke yin abubuwan da suka ga dama a ciki Allah ta'ala ya sauwake to anan an faɗi shika-shikan imani ubangiji subhanahu wata'ala ya ce laisal birra ba shi kenan kun gama addini ba an tuwallu wujuhakum akan ku juyar da fuskokin fuskokinku ƙibalal mashiriki zuwa gabas ku sa ku ta kallaci gabas wal maghribi ko ku sa fuskarku ta kallaci yamma in kun yi haka ba shi kenan kun gama addini ba walakin albirra abin da yake addini kun ga mun fassara albirru da addini man amana billah shine duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhiri ya imani da ranar karshe wal mala'ikati ya imani da mala'iku wal kitabi ya imani da littattafai wan nabiyina ya imani da annabawa mun samu nau kenan mun samu biyar kenan wa atal mala kuma ya bayar da dukiya ala hubbihi akan yana son dukiyar idan ya tashi bayarwa zawil qurba sai ya baiwa dangin shi na kusa wal yatama da marayu wal masakin da marasa shi wa sabil da matafiyi wanda ke halin tafiya wasa'ilin da masu roƙo masu tambaya wa firriqab hakan nan ya bayar da dukiyarsa don 'yantar da baiwa ko 'yantar da bawa bawa ne aka bashi fansa aka ce mai in ya kawo dubu ɗari ya zama ɗa to sai ki kawo dubu saba'in ki bashi ki ce shi ya cika dubu talatin ko kuma ki ɗauko dubu ɗarin ki bayar ya zama ɗa wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wal mufuna bi ahdihim da fa masu cika alƙawuransu idza ahadu idan an yi alƙawari da su wasabirin da masu haƙuri fil ba'asa a lokacin alba'asa lokacin eh, talauci lokacin bakin talauci ra da lokacin wuya lokacin rashin lafiya wahinal alba'as da lokacin yaƙi ula'ika waɗannan da suka cika waɗannan abubuwan da aka ambata allazina sadaku su ne waɗanda suke gaskiya a imanin da suka ce sun yi wa ula'ika kuma dai waɗannan humul mutaqun su ne asalin masu jin tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin su to tambaya ta anan ita ce an faɗi sunan wani an faɗi sunan wata yawwa to yanzu wanda ya cika waɗannan sifofin da shi ake Allah ka sanya mu cikin su kamar da Allah ta'ala ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi sai ce hudan lil muttaqin suwaye al allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna har zuwa karshe to su ne almuttaqun wannan zai dora ki akan cewar kada a yi karatu ki an ce Allah ki ce Allah akbar wannan ai sai zamanin sahabbai a'a mu karatu mu a'a har zamanin yanzu in ba wannan in ba abin da aka ce sai sahabban bane kadai kisan aka aka faɗi wani abu sai ce Allah akbar wannan ashe zamanin sahabbai ta ɗauka addinin sahabbai kawai aka aiko su da shi mu 'yan kallo ne a'a wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim akwai wasu da suke cikinsu amma har yanzu ba su haɗu da su ba muna fata mai zama mu ne ko muna cikin kuna jina da kyau saboda haka mun ji fashin bakin ayar Allah ta'ala ce laisal birra wai menene albirru ubangiji subhanahu ta'ala ya kira aljanna da albirru ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun aljanna ba ita ce albir har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so ashe daga cikin hanyoyi da za su ɗora ni su ɗora ki su ɗora shi su ɗora ta su ɗora su su ɗora ku akan hanyar aljanna ita ce ka ciyar daga abin da kai kake so abin kenan da ake bukata ba wai lalle ya zama mai yawa ko kaɗan ba ai da man ƙari ita ce liyu fiki so sa'atin min sa'ati kamar da bayani zai zo nan gaba kaɗan ina fatan kun fahimci wannan sai Allah ta'ala ya kira aljanna da albir ita ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kun yi kaza annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kyawawan ɗabi'u gaba ɗayansu su ne albir ya ce albirru husnul khuluq albirru da kika gan shi in an tambaye ki an ce menene albirru da Allah ta'ala ya ce lan tanalul ko ya ce lasal birr sai ka ce husnul khuluq shine kyawawan hali kyakkyawan hali kyakkyawar mu'amala kyakkyawar zamantakewa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wannan shine albirru albirru husnul khuluq kuma kyakkyawan ɗabi'a yana tana da nauyi a mizani in an zo auna ayyukan mutum abu kaza yana da nauyi abu kaza yana da nauyi to kyawawan halaye suna da nauyi a mizani idan aka zo awon mutum to kenan aljanna ana kiranta da albirru kenan kyakkyawan hali ana kiran shi da albirru addini ana kiran shi da albirru Allah ta'ala ce laisal birra ba shi kenan kun gama addini ba an tuwallu wujuhakum kawai don kun fuskantar da fuskokinku Kibalar mashiriki zuwa ga mafada mahudar rana ita ce al don dan kun kallaci gabas ba kenan kun gama addini ba wal magharibi ko din kun kallaci yamma ba kenan kun gama addini ba to tambayar anan ita ce wannan gabar dawa ake sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu magana ta farko suka ce da yahudu da nasara ake magana ta biyu suka ce da al'ummar musulmi ake wana jina da ke ko magana farko suka ce da yahudu da nasara ake ta yaya ake, ake magana da yahudu da nasara nasara masu sallan cikinsu in za su yi sallah gaba suke abin nan almashirik gaba suke kallo yahudawa masu sallar cikinsu in za su yamma suke kallo kuna shi na da ke ko sai allah ta'ala yake ce da su ba shi kenan duk sun kallaci yamma a matsayinsu na yahudawa ko sun kallaci gabas a matsayinsu na kiristoci shi kenan sun kammala addini ba walakin birra man amana billah wanda ya imani da Allah kenan in ba ne kada ya ce ya imani da uzair dan Allah ne in ba nasara ne kada ya ce ya imani da almasihu ko salisu salasa wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kuma ya zama ya imani da annabawa duka kenan in ya cire annabi daya bai yi addini ba kallon gabar da yamma da yake yi ba za ta amfana mai da wani abu ba kun mai wannan da kyau wannan in mun ɗauki maganar akan yahudu da nasara ake to mun ɗauki maganar kuma akan Musulmi ake fa kuna shi na sai suka ce a farkon musulunci da zarar mutum ya ce ya yi imani da allah ya yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai aljanna shine kuna kafin a zo a shar'anta shari'o'i saboda haka waɗanda suka mutu a irin wannan lokaci to suna kan wannan tsari waɗanda ko suke nan har ayoyi suka sauka waɗannan bayanai to su sani sai sun cika waɗannan duka ana fata mu fahimci wannan da kyau tambayar a nan ita ce fassarorin guda biyu suna cin karo da juna ba su cin karo da juna sai allah ta'ala ya ce walakin nalbirra ko walakinil birru kuna ji da ke ko in ka ce walakinil birru lakin ta zama almukhaffafa min as-saqil almukhaffafa min as-saqil ta zama muhuma lakin na wacce ba ta aiki sai zama na albirru mubtada man amana billah jumla fi'liya khabar mubtada in ka ce walakin albirra albirra sai zama ismu lakinna man amana billah jumla fi'liya sai Allah ta'ala ce walakin al-birra sai dai abin da yake addini kuna ji na sosai nan wuraren suna ji abin da yake addini mu kasa kunne mu ji man amana billah duk wanda ya imani da Allah tukunna imani da Allah yana da fuskoki guda hudu a dunkule a curi a mulmule abu na farko wujudullah cewar akwai Allah din sabanin masu aqidar ladini ba su da addini al-mulhidun in ban sha ba su kira asizim ba su yarda da cewar akwai Allah ba su kwata-kwata ba suna da aƙidar babu Allah ne ba wai almasihu Allah ba ne ba wai mala'iku a'a su ba su yarda ba gaba ɗaya akwai ubangiji ba suna da aƙidinsu ɗaya kenan suna tallata aƙidin biyu kenan ta kafafen yada labaru ta intanet ta ko ta ko ina suna tallata aƙidinsu su ba su yarda da cewar akwai Allah ba kuma ya ci wannan sai suke jingina al'amura zuwa ga zuwa ga tabi'a nature ɗabi'a ce ta ta haifar da da abin komai a ce ɗabi'a ce wurin ruwan sama ba Allah ne ke kawo shi ba yanayi ne yake haifar da shi ba gani ana samun shi lokacin zafi in zafi i kaza i kaza i kaza in maka ce to ba samun shi lokacin rani lokacin rani bai fi zafi ba suka ce ba gani ina an ɗora murfin tukunya an rufe tukunya da tukunyan miya an daga bayan ruwan ya farfasa ya farfasa in aka daga murfin za a ga ruwa a ciki wa'ai tiririn ne muka ce a ruwan miya ne in ba haka ba a samu tukunyar babu ruwa a banka mata wuta mana sai a rufe a daga an za a gani ko ba haka ba ne sai dai ki ji wuta tukunya ta kama da wuta kawai wai ba su yi imani da Allah ba amma sai suka juyar da al'amuran ubangiji zuwa ga ɗabi'a wai ɗabi'a ce ne ciwo ne kawai yake haifar da su wanda yake wannan kuma haramun ne so dole mutum ya yi imani da cewar akwai Allah akwai ire su yan hariya su ba su kawai ɗabi'a ce take haifarwa mutuwa ake yi a tashi suke cewa wa ma na illa dahar ba abin da ke halakar da su sai zamani wa qalu in hiya illa duniya na mutu wa na haya kawai mu mutu mu rayu ne juyawa ake yi sun ce bayan shekara dubu talatin da biyar ake dawowa shekara dubu wai sai mutum ya dawo wai hakan ma ya faru ba su ɗewa su biyu ba yadda muka fara a karatu in mutum bai sharar masallaci ba zai ta kasuwa da ba su imani da Allah ba sai suka imani da ɗabi'a mun bai ci wannan da kyau ko kuma tambayi da yawa ba za su iya gazgatawa ba kamar da wata hikaya da ake jingina zuwa ga abu hanifa ana jiran shi wani yana jiran shi wanda yake da aƙidar babu allah yake jira abu hanifa ya zo za a za su tattauna ya jira ya jira ya jira bai zo ba in ba sha'afa ba can sai ya zo sai ce me ya faru ya ga ya daɗe sai ce a'a ai ya zo daidai inda ruwa zai zai samu kwale-kwalen da zai kawo shi ne sai bai samu ba to yana nan dai kawai sai bishiya ta zo kawai da bishiya ta zo sai ta tsuru da bishiya ta tsuru kawai sai ta kanta sai ta girma da ta girma sai ta faɗi sai ta yi sassaƙe eh, ta abinda sai aka shirya kwami sai ya hau sai mutum ya ce anya sai ya ce to shi ne shi bai da cewar akwai ya zai yi inkarin kwami ya yi kansa eh ba bishiyar ce ta yi kwami ba ya zai yi inkarin haka bayan shi da ya ce komai shi ke yin kansa kun fahimci maganar ku su wannan tsohuwar akida ce ana ya haɗa ta sosai da su cewar babu Allah su saboda ka sai ya yi hattara za ki ji wani a makaranta yana suna uku ya ce a kiristanci ga sunan shi a musulunci ga sunan shi yanzu kuma shi ya zama pagan ba shi da kowane addini za ki riga jin sunayen su yana tallata kan shi ma a gaban abin so bai abu na barko imani da cewar akwai Allah abu na biyu imani da cewar Allah din ne abin bauta da cancanta kenan duk wani wanda ba shi ba bai cancanta a bauta mashi ba tsawon mala'ika ne daga cikin mala'iku ko annabi ne daga cikin annabawa don kin san wasu suna bauta ma annabawa ne saboda tsarkinsu? wasu suna bauta wa mala'iku ne saboda matsayinsu? ai mala'iku la sunan Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda kai sai dinga bauta wa mala'iku kuma alhali ba haka bane shi sa yake ga yayi rubutu nan ya sa Allahu nan ya sa Jibrilu nan ya sa Muhammadu kin ga ainu shirki kenan ai to dole zama na mutum ya tabbatar da Allah ta'ala shine wanda za a bauta wa shi shi kadai imani da cewar kuma na uku kenan shine mahalicin kowa da komai ar-rabbu kenan ar-rububiyya shine mahalicin kowa da komai wanda yake a daidai nan kuma akwai eh a na farko wujudullah na biyu wanda za a bauta da cancanta al'uluhiyya kenan na uku kuma ar shine mahalicin kowa da komai ar-rabbu kenan wanda yake daga cikin waɗanda suke jingina kansu kuna jina daga cikin waɗanda suke jingina kansu ga musulunci kuma musulunci bai jinginu zuwa gare su suke da saɓanin wannan akwai manya akwai hulat a cikin sufaye akwai shi'a da suke ganin su ba suna ganin shehunansu suna da tasiri akan ruwan sama ko bayar da haihuwa ko rayarwa wanda yake ayyuka ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala haka na shi'a suna ganin imamansu ina fatan kuma ci wannan da kyau ko imamansu suna da wannan kuma abin da zai nuna miki haka a 'yan shekarun nan a 'yan shekarun nan da abin da aka sani ita ce laya kuma akan ta ake ta magana to a yan shekarun nan za ku ga akwai wani hoton wani da ake ratayawa a wuya me kawo rataye hoton shi kun lura da kyau ko sai kuma a sa laya a ciki zulumatun ba'duha fauka ba'adun kenan to haka zaki ga suna shi'a suna da wannan suna da sunayen imamansu su ake ratayawa su ake kira su ake kaza da ake kaza ake kaza hakan nan ma su ma waɗannan suna da sunayen shehunansu da su suke kira saɓanin wanda yake tantagaren musulmi da ba wanda yake kira sai Allah maɗaukakin sarki akan ka'idar Allah zina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce so saboda haka zaki ga ashe mutum yana cewa ya yi imani da Allah to amma maganganunsa da ayyukansa suna musanta abin da ya faɗa a baki ina fatan kun bai wannan da kyau saboda haka mu mu sani Allah ta'ala shine ar-rabb babu wani da wannan gashi nan sananne wa wata danta ya rasu sai suka haɗu da wani shehi ya ganta tana kuka ya ce me ya faru wai danta ya rasu sai ya ce ta shuru sai ya bi mala'ika ya je ya same shi yana batun batun mata kaza mata kaza ya ce Allah ne ya turo ya ce su je gaban Allah din a'udhu billah wallahi mutanen nan fa wallahi mutanen nan abin da suke suka boye a zuciyarsu fa ya fi muni fa wa ma su suduruhum akbar ba dai kwanaki wani daga cikinsu ya fito shine abdul inyas ba ya faɗi wannan ya ce shi shi yake bautawa kuma zai faɗi wannan magana a fili zai faɗa a su ne yan hakika kuma ku lura duk manyan shehunan cewa suke ba ɗariƙa ba ne ba su ce manzan allah ba haka wallahi ba su goyi bayan manzan allah ba ba su kare manzo Allah ba ɗariƙa su suka kare kun lura da ke ko kuma masana ɗariƙa ɗin dr ahmad biyu ke dr bamba ahmad bamba ƙala haddasa wa ƙala akharani akhbarana kun bai wannan da ke ko ya ce tun a 1960 yaushe kenan shekara nawa eh shekara nau kenan 1960 can ga 55 kenan ya ce ya yi ɗariƙan nan har ya yi wusuli ce ba wanda zai kai matsayin muƙaddami sai ya zama zindiki ce duk wanda ya kai matsayin muƙaddami zindiki ne ita ce a da su ce sai ya mutum ya kai gargara za a ce mai mai wannan ya ce Allah mai wannan ya ce Allah mai wannan ya ce Allah mai aljihun shi ya ce Allah ya ce nan wani jafar ya bar kano ya tafi komasi a ghana ya je ya samu wuri ya kafa da almajiransa suka raba ma kansu ga allah ga manzan allah ga jibrilu kuma ya ci wannan da kyau ko sarkin zango ya sa a kira su domin sarki a lokacin shine sarki shine liman shine malami ya ce a kira su da aka kamo su aka kai su tsohuwar fada aka kulle ya ce a ci gaba da karatu sai da aka cika gaba da karatu can rana ta take sai suka aiko su fa a aika musu da abinci ya za a yi a kulle su ba a ba su abinci ba sai ce mun karanta a tauhidi allah baya ci baya sha kuna jina da kyau sai ce a kawo su yanzu za a yi magana da aka kawo su sai aka yasa a kira wani dan dariƙa da shi ya ke dariƙa. kwamasu din gane kenan shi ya kai ɗari wurin ya ce a kira shi shi sarkin da aka kira sai ya ce ga abin da mutanen ka suka faɗa sai ya ce abin haka yake sai dai sun yi gaggawa kun lura da kyau abin da suka faɗa ɗin nan wane shine Allah wane shine manzan Allah wane shine Jibrilu abin da suka faɗa ɗin nan haka yake wai sun yi gaggawa faɗa ne ba su jira lokaci ya yi ba kun fahimci magana da kyau saboda haka wallahi yana da hatsari zawo ga Allah ta'ala yana maimaita imani da Allah ana maimaita imani da Allah An kun lura da kyau in ka faɗi imani da Allah ka wuce wani sai gaba ka zo da jadid ba to Allah ta'ala bayan da ya dinga cewa a imani da Allah sai da ya dinga nunawa ya ce afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra yadda ya fi kira sunansu wani lokacin mutum ba ka mai a ba ba zai gane ina aka dosa ba kun fahimci wannan da kyau ko saboda Allah wai an ɗauke dauke mata dafa wai shine bi mala'ika wai ya je wurin menene suke ta kokawa dai har rayukan ma suka zuwa ai wasu abubuwa da ko jahili ba zai faɗi magana ba saboda haka suna da aƙidu akan abin da ya shafi wannan shiya suna da akidu idan aka yi tsawon na muryar muryar amirul mumini ne ce tsawa da cida da ake yin ana ruwan sama ba wai muryar amirul mumini ne ce muryar imam ce imana eh ba kuma abin da zai nuna maki ba kya gani a keke da a da sai ga a rubuta ya hussein eh to ki lura da kyau ki lura da kyau wa minan nasu man yatakhidhu min dunillahi andadan muka ka hubbillah saboda haka yana da hatsarin gaske imani da Allah mu dawo kan da rasu wallahi imani da Allah shine kan gaba sai na hudu imani da cewa yana da sunaye kyawawa yana da sifofi madaukaka shine al-imanu bil asma'i wa sifat yana da sunaye kyawawa yana kuma da sifofi madaukaka saboda haka Allah ta'ala yana da sunaye kuma za ki roƙe shi da kowanne suna daga cikin sunayen shi ya Allah dan sunanka al-alimu Allah ka bani ilimi mai amfani ya ladan sunanka arrazzaku Allah ka azurta mu ya ladan sunanka alghafaru Allah ke mana gafara ya ladan sunanka arrahimu Allah ke mana rahama ya ladan sunanka kyawawa da sifofinka maɗaukaka Allah ke mana kaza ke mana kaza ina fatan kun fahimci wannan da ke ku walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama imani da ranar tashin alkiyama shine imani da dukkanin abin da zai kasance daga bayan mutuwa har zuwa har zuwa shiga wuta ko aljanna har zuwa shiga wuta ko aljanna ko shiga aljanna ko wuta Allah ta'ala ya tabbatar da mu aljannarsa ku lura da kyau ba sa musun za a mutu ba wanda ya miki musun mutuwa duk arnan ba su yi musun za a mutu ba dan ya san ya mutu sai dai ya yi musun wake ɗaukar ran ne sai dai sun yi mutum tashi ne bayan mutuwan hayatu summa mautu summa ya yace hadithu khurafata ya umma ma'abadi yace hayatu a rayu summa mautu sannan a mutu summa hashirun wai sannan a tara mu yace hadithu khurafa tatsuniya ce tsuniya ce wannan in an masu magana sai su ce to a kawo iyayensu na farko su gansu yau ina fata mun fahimci wannan da ke mun yi wannan magana a lokacin da muke farkon ta tafsirin suratul baqara da muke jumlatan suratul baqara a dunkule to abin da suka yi musu shine tashi su ba su yadda an mutu za a tashi ba to daga ba su yadda da imani ba su imani da ranar tashi alkiyama ba kun da kyau ko kuma duk wanda ya yi imani da cewa in an mutu za a tashi in an tashi din nan kuma fa to za a yi hisabi ne ku lura in an ce hisabi shine lissafin ayyuka ta yi istighfari kaza ta yi salatin annabi kaza ta yi karatun qur'ani kaza ta yi salloli kaza azumi kaza duk waɗannan za a lissafa su kun lura da ke ko sai addini addini shine sakamako maliki yomiddin mamallakin ranar sakamako addini shine sakamako to da na shi sakamako bayan an lissafa an lissafa sai a fitar da sakamakon shi almizan shine a ɗora abin kan ma'auni ana fata mun fahimci wannan da kyau kun ga akwai lissafawa in aka lissafa sai a auna in aka auna sai a bada sakamako ina fatan kuna jina da kyau zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ta yi sallah a zahar a zahar a zahar amma aka zo auna azahar eh, zahar din sai ki ga zahar din jiya ta fita yau nauyi saboda me ta jiya ta fi natsuwa a ciki ta yau ta yi ta a gurguje to kun ga za a lissafa ayyukan mutum gaba daya sai a auna ayyukan nawa kenan biyu sai kuma a bada sakamakon ayyukan uku sai wasu su ba su yadda da wannan da'ul mawazin al ba ba su yadda da awo ba wai ya za a yi awo ai za ka auna abin da yake da zati ne a manya za a auna sallah kun bai ci wannan da kyau ko ya za a auna karatun qur'ani ina son ku lura da kyau hankalinka ba jagoranka ba ne nasosin shari'a su ne jagora ina son mu lura da kyau ya za a yi musun za a auna aiki wai shi yana ganin ai masara da dawa da gero da ake aunawa da fulawa da suga ai ana auna su ne don ga zatin su ko amma ita sallah tana ina astaghfirullah astaghfirullah yana ina da za a auna saboda ka tunda hankalin shi bai bashi ba su ya kori bai yadda da awu ba to amma da ki tambaye shi a ma'aunin sun ciri yau mina rana tana ma'auni na nawa kullum da ke ko gashi ya nuna 29 ma'aunin zafi yanzu zafi yana da ma'auni zafi yana ina hada za a auna shi ba wafa na masallacin nan ba ba fa na kotas din nan ba a'a na na gaba daya gashi kuma ana auna shi ga kudu da na'urorin awo kun bai wani da kyau awon jini jinin aka matse aka zo aka auna shi ko ko a'a dantse aka kama bayan fata ce muka gani aka ɗora aka auna jinin aka ce ya tafi ko ya yi ƙasa ko yana ma'auni na kaza ya za a yi musu abin da ubangiji su wani wata alaƙi eh wadi ya yi da waɗannan ana auna su to amma ya za a yi musu za a auna sallah tsoron ka sai ki ga yana yin sallar shi dai ya ga mutanen suna yi kawai haka Allah ya ta'ala ya sauke idan mutum ya rasu bai karasa lahira ba sun ce yana barzakhu ne wa min warahim barzakhun ila yawmi yub'athu so ran da za a tashi gaba ɗaya za a tashi farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yana rike da gwafa ta al'arshin ubangiji subhanahu wa to nan fa zaki ga mutane gaba ɗaya ka annahum jaradun muntashir kin taba ganin fara farko farkon damuna da aka yi farko farkon damunan nan kulkan ga kwari haka ko eh to ya kuke ganin kwari an kunna fitila far haka zaki ga mutane sun fito daga kabarari kawai far an fito kawai kowa ga aikin sana kowa shi da aikinsa ka annahum jaradun muntashir to sai kuma a taru a haɗu to duk waɗannan duk abubuwan da suke faruwa a ranar alkiyama yana ƙarƙashin imani da ranar ƙarshe ita ka isa aka kira ta wal yawmil akhir da ranar ƙarshe domin bayan ta babu wata rana isa kiwo take da sunaye da yawa ana kiranta yawmil qiyama ranar tsayuwa ai alkiyam shine tsayuwa din ko amma sai aka kawo ta'un lil mubalagha ta'un lil mubalagha ana cewa allam zaidun allamun mai kenan babban malami ne sai a ce zaidun allamatu ko ai ba wai ana nufin wannan ta'unin ta mace bace alqiyama qiyam yawma yaqumun nasu li rabbil alamin rana tashi rana tashi alqiyama kenan ana kiranta yawmu taghabun ranar kamunga kamunga eh duk mutumin da ya aikin kwarai a ranar sai ya yi da na sanin ina ma ina ma ya yi abin da ya fi haka duk mutumin da yi mummunan aiki sai ya yi da ya sanin ina ma bai yi ba ranar fa rana ce mai girman gaske Allah ta'ala ya ce wal yomin akhiri da ranar tashin alkiyama yin imani da ranar tashin alkiyama zai bayyana a gare ka ne ta yadda mutum kullum zai dinga auna ayyukansa Nagari ya zama shine a kan gaba tunda ya san za a tashi kenan ba zai zalunci ba don ya san ranar alkiyama ba da naira ko dala ko riyal ko pam za a bayar ba a'a da azumi da hajji da zakka da saraka da sadar da zumunci da mutum iyi da su za a biya wadda aka zalunta to kin ga alamun wancan tana da imani da na tashi alkiyama shine a ga tana ayyuka nagari tana nisanta munanan ayyuka saboda ta san ranan nan za a yi kowa hisabi ranan nan duk wacce aka zalunta yankin san wata fiya wata ita jarraba ta kenan za ta dauki fiya wata sai ta ce sai ta ɗaukowa mai fiya wata ta ɗauko mata naira ɗari kina da canji ba ta da canji ta ce bari in dawo kin ga wurinta nan ba zan ce kin ga wurina ba kuma yawa ta ga wurinta mai fiya wata tana tafiya ita ma da kai ta tafi fiya wata naira goma sai ta zalunce shi ba ta shiro ta to duk wanda yi zalunta naira goma kuna ganin ya samu ɗari zai bari in ya samu dubu ba tuni zai ya kau da gani ba daga imani da ranar tashin alkiyama ya bayyana a ayyukanki kamar da imani da Allah ya bayyana a ayyukanki wal mala'ikati imani da mala'iku akan bayi ne na Allah subhanahu wata'ala su mala'iku bayi ne na Allah kenan ba alloli ba ne. kenan ba 'ya'ya ne. kuna jina da kyau mala'ika ba ɗa yake ga Allah ba bawa yake ga Allah la yasbiqunahu bil qawli ba sa riga Allah magana sai abin da yace su yi suke yi la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah akan abin da Allah ya umarce su duk abin da Allah ya umarce su shi suke yi to kuma kar ku manta umarnin da Allah yake ba mala'iku daban takalifin da Allah ya dora wa mala'iku daban takalifin da ya dora mana daban gama za ki ji an ce wasu mala'ikun tunda suke sujada suna nan a sujada su ila yawmul qiyama kuma yace wannan da kyau ko yau ko an ka ce mana malamin ka yayi yayi sujada tun farkon ramadana zamu ce arni ne kuma yace wannan da kyau ko domin bai yi sallolin ranar ɗaya ga wata ba da ranar biyu ga wata da ranar ƙarshe har zuwa yau so su a wurin mala'i haka aka sanya mala'iku so takalifin mala'iku ba mala'ika aka sa je ɗauki rai ba a cikin mutane mutum ya kashe rai mai za a mai kashe shi za a yi to amma mala'ika fa har ma malakul mauti ake da shi kule to fakum malakul mauti lazi wukila biku kuma mala'ikan aka sa yi wa annabi adam sujada wasu kullal mala'ikatu su li adam muka ce da mala'iku su yi ma annabi adam sujada baki da saboda haka yadda kika san sujada a yare na qur'ani haka suka yi shikenan ba za ka zo ka ce to tunda mala'iku sun yi sujada kai ma za ka yi ba aka ce kai wa annabi adam aka ce su yi wa shi kuma ya ce zai wa mahaifin shi ko malaman shi wa sun yashi sannan mala'iku sa su aka yi da aka sa su karɓo ran manzan Allah ba sun karɓo ba kana magana mutum ya wa manzan Allah ido mana ya ga da wuta za ta yi kace-kace da shi balle ce zai ɗauki ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimci da kyau saboda haka takalifi na mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala ya dora mana ni imani da su ne yana da bayi mala'iku akwai hukunce hukunce da ya sanya musu ina fatan kun bayanci wannan da kyau amma a kira sunan su don neman taimako babu ranar tashi alkiyama Allah ta'ala zai tsayar da mala'iku ya ce da su a ha'ula iyakun kanu ya abudun yanzu waɗannan ko suke bautawa qalu subhanak sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne waliyu ba su ba bal kanu ya abudun aljin aljanu suke bautawa aktharuhum bihim mu'min mafiyansu da aljanu suke imani ka mala'iku ba 'ya'ya ne na mata na Allah ba 'ya'ya mata bane dan su suna ganin mushrikan laraba suna ganin mala'iku 'ya'ya mata ne na Allah suka ce 'ya'yan Allah ne kuma ma mata kuma alhalin su kuma ba sa to kuma jingina ma Allah ta'ala da aita waya ne kai kana son ɗa ne saboda in ka girma ya ya ya taimaka maka in ka rasu ya maka addu'a to shi Allah madaukakin sarki alhayyul qayyum ne kaga ba maganar la ta'khudhu sinatun wala ba maganar mutuwa kenan shi Allah madaukakin sarki wa huwa yut'im wala yut'am kaga ba magana ya nemi agaji kenan wal kitab da kuma imani da littafai imani da littattafai yana daga cikin shiga cikin imani ya zama na mutum ya imani da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da su littafan da allah ta'ala ya saukar da su gaba ɗayansu alkur'ani ya share su abin da nake nufi da ya share su ya tabbatar da hukuncin su na hakikanin abin da ke ciki amma aiki da wa'azi da ƙur'ani ake yi ba da zabura ake ba a ce ka ai wani mai zabura ne saboda tsabagen wa'azi da zabura kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ana qur'ani ana wa'azi ne da qur'ani fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id mun yi magana na a darussan da suka gabata balle a ce ai muna karatu har mun kai zabura a har an kai qur'ani ake yi magana wannan biyin da annabawa baki su ana yin imani ne da annabawa baki ɗayansu kenan duk wanda ya ware annabi daga cikin annabawa ya ce bai yadda da shi ba to imanin shi da annabawan da duka bai yi ba mun sha karantawa kazzabat adunil mursalin adawa sun karyata manzani baki su iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi hudu ya ce ala tattaqun shi ba za ku tsoron Allah ba da suka ki sai Allah ta'ala ya ce sun karyata manzanni duka to ya iyanan ne shi kashikan imani muka lissafo walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin na shida shine wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's wasabirin da masu haƙuri fil ba'sa'i a lokacin tsananin yunwa tsanani na yunwa na talauci talauci mugun abu ne Allah ya raba mu da talauci duniya da lahira to amma mutum bai yi haƙurin talauci ba sai ke kamar zai zautu kun fahimci maganar da kyau ko wadarra da rashin lafiya ki ga ba shi da lafiya ya'ya ba lafiya mata ba wannan ba lafiya sai ki ga mutum yana cewa sai ki ga kamar yana riyawa ko ana ce mai anya ba a sami hannu ba kuwa to ki ga kuma mutum ya riga ya fita kenan Allah ta'ala ya sauke wa alaikum salam eh na dauko wancan ne don haɗa da wannan na ɗauko wancan ne don mu haɗa da wani sai zama na a waccan wasu na filba a sa'i wa tsara an yi mana ishara ne ga imani da kaddara duk da imani da kaddara ba ya taƙaito a kan kaddara masifa ba kasan mu abin da muka ɗauka kaddara wani kaddara ta haushi shine ya yi hatsari ko jari ya kari wanda bulukun bil wa sharri fitina duk gaba ɗaya su jarrabawa ce kun fahimci magana ko saboda haka wacce ike tun da ta fara jarrabawa ba ta taɓa faɗuwa ba kullum na ɗaya take yi jarrabawa ce ƙaddara ce wanda ya shiga kasuwa yana shiga ya samu riba ƙaddara ce yana shiga ya faɗi ƙaddara ce yana aflayin ya samu ƙaddara ce yana aflayin ya rasa ƙaddara ce ina fatan kun bayanci wannan da kyau saboda ma ɗauki ƙaddara wai babin sharri ce kaɗai a'a da alkhairi da sharri duk da ga Allah subhanahu wa ta'ala suke amma ana jingina alkhairi ne ga Allah subhanahu wataala shi yasa ku dubi aljanu sababbin musulunta ne amma suka ce wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada asharrun urida biman fil ardi shin wani sharri aka da fata ga waɗanda suke doron ƙasa sai su su ce komai ba yana am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijinsu yana nufatar su da shari'a ne tunda su sun riga sun shafa sama ba su ji komai ba sun ga an rufe wa an anna lamasna sama'a da na hamuli adharasan shadidan wa shuhuba Allah ta'ala ce wa atal mala ya bayar da dukiya ce dukiya idan ka ce almalu kullu malahu qima duk abin da yake da daraja duk abin da yake da daraja kuɗi waya niƙabi hijabi turmin zani ɗinki da ta yi wata tun da ta yi ɗinkinta ta sa a ƙaramar sallah watakila sau biyu sau uku ta sake sa shi har yanzu ba ta sake sawa ba ana samu eh wata tun da aka yi bikin wane suka sanya kayan bikin har yanzu ba ta sake sawa ba ana samu ana samu wata hijabinta sau uku ta sa shi yi wajen shekara uku yana kasan fantimoti yana ta shan zufa ina fata kuna ji na da kyau saboda ya kar mu dauki in an ce bayarwa wai kuɗi kawai ake bukata a'a da kudi da abinci da sutura wa atal mala ya bayar da dukiyarsa ya bayar da abin da ya mallaka ala hubbihi akan yana son wannan abin ba wai sai da hijabin ya fara dariya daga baya ba sannan ta ɗauka eh, ta bayar yayi wanda aka ba ya ji daɗi kun bai ci wani da kyau ko wanda aka ba ya ji daɗi kuma ne da ya ji daɗi ta samu lada amma ba kamar wannan ba haka kuma mazaje haka kuma ga wani namijin sai da iyalan shi suka tattara kayan suka ɓoye ta ce wannan dai kan ba zai sake sawa ba wannan kan ba za ka sake sa ta ba Allah kuwa saboda shadda ce ta yi dariya daga baya ko ta koɗe sai ki ga mata sun tattara irin waɗannan to sai ya ce to a kawo su zai je ya bayar wanda aka ba ya ji daɗi wato amma ba zai kai kamar wannan ba kuna jina da kyau ko to ashe kenan mu lura da kyau ita duniyar nan ba mu zo zama ba kuma alhamdulillah duk yadda kike ganin babu kina da abin da zaki bayar ina fatan kun bayyana wannan da kyau kamar yadda na ambata in muka duba kafara da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayarwa za ta koma kan ciyarwa kun bayyana wannan da kyau ko ciyarwa fa kafaratuhu it'amu asharata masakin ciye da miskine goma kafara rantsuwa kafara azumi ga wanda ya ci ko ya sha ko ya sadu da gangan ciyarwa na miskina zihari ciyarwa ina ba ta kuma ashe ku lura da kyau ciyarwa din nan tana da tasiri tunda ko ga musulunci yana ta faɗan ciyarwa a ciyar a ciyar to yanzu ba ka fara ba ko sadaka zaki bayar to kuma bai da hankali kan abin da ya shafi ciyarwa za ki ɗauki dubu goma ki bashi amma kika bashi buhun shinkafa ko shinkafa ta dubu biyar farin cikin da zai yi a shinkafa dubu biyar ba zai a ta dubu goma ba aka samu wannan ya dangana nau'i nau'i ne saboda haka mu mai da hankali kan ciyarwa ciyarwa tana da mahimmanci tufatarwa in kun lura aka fara rantsuwa an kawo auki tuhum ko ya tufatar da su kuma a tufatarwa akwai suturta mutum musulmi wa man satara musliman satara hulahu fi duniya wal akhirah ciyarwa suturtawa ina fata mun kuna fahimta ta da kyau tsoraka don Allah mu bai ma zuciya hakuri mu bai ma zuciya hakuri sosai da sosai wata suna tana da suturar sai yanzu da aka yi magana za ta tana fa wallahi kuwa tana da atamfa yau wata uku ba ta sa ba kin fahimci wannan da kyau ko ki dinga ɗaukowa kina bayarwa a ɗauko a bayar ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan hijabi ka bayar niƙabi ka bayar takalma ne ki shashare ki wanwanke ki bayar ki so haka ake ta rayuwa ke kina ganin abin kaɗan wallahi in Allah ya sanya shi a mizani sai ki gan shi da girman gaske wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyar nan akan yana so zawul qurba dangin shi na kusa ku lura da kyau wata inuwar yinya ce nan nesa kan sha wata in dai za ta bayar to na nesa take ba ba ta ba kanwata ko yatta ko yar kanwata ko yar yatta sai ta ce to ai abinda ko ka aike su ba sa zuwa a'a to ai ba biki bane ai ba biki bane wal ma da marayu a baiwa marayu maraya yana cikin wani hali masu iyaye ne suke ganin yanzu ran sallah zai yi kaza ya sai dai ran sallah din nan ya sa ido saboda haka ki tattaro cikin kayan yaranki wannan zai yi kaza a wanke a goge in dai aka wanke aka goge kika ba wallahi za su shiga ke ke ganin wannan kai anya kuwa anya hmm. malam kar mu bari dama ta wuce mana kar mu bari dama ta huce mana wal masakin da marasa shi miskin marashi ka ciyar da shi ka tafatar da shi ka cire mashi bakin ciki da damuwa da yake fama da shi wa bana sabil da matafiya mutum ne matafi ya zo yana cewa ko tana cewa ita matafiya ce matafiya ce ko kuma shi matafiyi ne ki taimaka mashi ku taimaka mashi ko da ku ana neman a mayar da abin sana'a ya tashi a masallaci ce yan uwa shi matafiyi ne guzurin shi ya ƙare ai mumini ba a cizon shi a rami su biyu kun lura da ke ko e guzunin shi ya kare ina zai je zai je zaria saboda haka mota daga nan zuwa kaduna kaza ce mota zaria kaza ce saboda haka wane cikin mutanen mu kenan tashi ka kai shi gareji ga kudin mota in ya shiga gareji ga 500 ka bashi daga inda ya sauka a zaria ko a ko ma ina ne ya hau mashin zuwa can yana zuwa shi kuma sai ya danka shi a motar zaria ya ba 'yan Yuniya 'yan kamashin kudin wani ba shi kenan ba in ba shi da gaskiya za ku ga ya ɓace an yi wannan ɗin 'yan kamashin suka ce malam wannan ba tafiya zai yi ba amma in ya tafi shi kenan bai fita ba an jima ku zo karɓi kuɗin ku haka suke yi kaga ba a cije ka ba baka abin nan nashi ba saboda haka wasa'ilin da masu tambayar a taimaka musu a taimaka musu duk wacce ta buɗe baki ta ce ku taimaka min ku taimaka mata wana ce na da kyau ko da leshin da ta sa ya ɗara naki ko da atamfar da ta sa ta ɗara taki agogon da ta sa ya ɗara naki wayar da ta rike ta ɗara taki ta ce bayin allah ku taimaka min ku taimaka mata ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda me za ku taimaka mata saboda Allah ya ce wasa'ilina da masu tambaya kawai ku taimaka mata ina fatan kun fahimci wannan da kyau ku taimaka mata dauda ciki sai hanji ina fatan mun fahimci wannan da kyau zai iya yiwa gaba daya abin da ke gani a cikin ta bashi ta ciwo dan guzurin da ke hannunta an sace ai duk mutumin da ya iya buɗe baki ya ce ku taimaka min ai riga an gama ku ku taimaka mashi in ba ka da abin da za ka taimaka Allah ya bashi hakuri shikenan ba sai ka bi ka yi ta'aliki ba amma ya za a ta zo da mota irin wannan ta ce a taimaka mata a to kuma yanzu ka yi ta'alikin da ba shi ake ake bukata ba wa riqab da masu bayi da aka dora mafansa suke bukatar a biya musu fansa ku biya su mutum ne ba shi ime katutu ko ba shi ya mata katutu ki biya mata ki lura da kyau wance can ana binta bashin albasa can ana binta bashin kaza can ana binta bashin kaza da kika tara gaba ɗaya bashin dubu bakwai ne sai kika je kika daddanka musu wance ba su sukan wance da wance da wance din nan na biya miki la ilaha illallah ya za ki ji saboda Allah na biya miki su wallahi ayyuka ƙofofin ayyuka na alkhairi suna da yawa kuma ramadana ya raba mu lura da kyau ramadana ya raba farkon darasi mun yi magana ciyarwa ka ciyar ka ciyar ka ciyar yanzu ma muna sake maimaitawa kuma waɗannan bayanai ba wasu sun takaitu ga ramadan ne kaɗai ba ramadana da wajen ramadan ina daɗa maimaitawa kan sutura ina daɗa maimaitawa kan hijabi wallahi wata tana cikin bukata amma ba za ta iya magana ba ke kuma alhamdulillah kina da su ke yake ganin kamar ba za ta karba ba abin da yasa yake ganin ba za ta karba ki wanke ki goge mana ai wanke da guga yana fito da da kaya tsoraka a ciyar ina da maimaita mana a ciyar ciyarwa Allah ta'ala ya faɗi ciyarwa a cikin Qur'ani da yawa ya kira ta da sunan infaqi yunfiquna fi ra'i wa dharra wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi la nuridu minkum wala wala shukura aw it'amu fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqarba aw miskinan za mataraba in ku lura duk su din ne dai aka fada anan ciyarwa tana da muhimmanci daga nan zuwa azumi in duk karatun bai yi miki ba ki kawo kayan wurin mu da izinin Allah ta'ala za a bayar kuna jina da kyau ko zuwa gobe ne ko zuwa daga nan da zuwa azumi ina fata mun fahimci wannan da kyau in kuma wajen azumi ne a duk ranar talata ana karatun sahih bukhari a wannan masallaci na mata bayan la'asar ki tattu imana eh bayan la'asar ke biki sa ana yi ba karatun mata na bukhari har yayi nisa kun fahimci wannan da kyau ko ana yi abin da muke bukata kayan shine ki wanke su ki goge su ki kawo da izinin Allah ta'ala za a bayar da su kin san wata sai ta gatowa za ta ba amma za mu so ki bayar da kanki shine asali ki koyi bayarwa amma in kin abin nan ki kawo insha Allah ta'ala za a bayar ku lura ba roƙo ba ne a taimaka miki kofofin alkhairi ne ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu kun yarda mu shelanta duk masu bukata su zo su rubuta sunansu da lamba wayar su kun fahimci magana da kyau ko kwarai kuwa malamai haka ake yi wallahi inda ake ciyarwa haka ake ciyarwa wallahi inda ake ciyarwa haka ake ciyarwa Allah ta'ala ya saka da alkhairi wa qama salata ya tsayar da sallah tsayar da sallah akwai tsayar da sallah da tsarki wata tun a tsarki ta yadda sallata sallah akan lokaci sallah da kyakkyawan tsarki sallah da natsuwa in dai ana magana sallah akan lokaci to iyayenmu mata kan sai dai du'a'i dan sallah azhar to mata karfe biyu da rabi suke yin ta wasu la'asar karfe biyar magariba kuma sai an hada ta da isha ita kuma isha sai ta gama tuwon dare take yi duk kuma kullum da dare take tuwo mai tuwon dare ta ce da buzuzu balle yanzu kuma ana azumi hidimar azumi hidimar azumi balle kuma ka nemi a zo a yi nafila fila raka do Allah a wa'azantar tsaye da sallah bale in ana biki in ana biki wasu matan ba sa sallah gaba daya sai an idar da biki ranar biki tun daga ranar kamun amarya da ran biki da ran cikar biki da ran watsewa duk wata ba sai an gama tashi biki sannan ta zo ta ci gaba da sallah ba wai abin nan ba kun fahimci maganar ko saboda haka a tsayar da sallah a bayar da zakka wa'atar zaka a bayar da zaka kuma ya bayar da zaka zaka maza da mata duk suna ba da zaka malami da ɗalibai duk ana fitar da zaka duk da wasu sun ce wasu taɓa ganin zakan malami ba eh <laughs> ina fatan kun bayyanci wani mata kamar yadda maza suke fitar da zaka haka mata suke fitar da zaka. kamar yadda muke karatun nan bai takaitu ga mata kadai ba ya kai ga maza haka nan duk karatun da ake ga maza ya kai ga mata balle ku ji cewar to ai tafsirin ramadana ne Allah ya ba mu lada ita ta dauka wata kawai za a zo a yi tafsiri ne a tashi da ramadana ba magana aiki da shi ba magana a gyara kawai da tafsirin ramadana ne an mai da zuwa tafsirin nau'i ne na ibada kadai ba aiki da abin da ake faɗa ba kuma ya ci wannan da kyau ko alhalin ana faɗa ne inda ka ji ka gyara ka yi kuskure ka gyara inda ka ji kana kan daidai ka miƙe ka tsaye da sallah a bayar da zakka idan dukiyar bata kai zakka ba a bayar da sadaka a bayar da kyauta a bayar da sadar da zumunci a taimaka ma marasa shi ku lura in za ki fara bayarwa ki bayarwa danginki na kusa sadaka ce kuma kyauta ce sadar da zumunci ne abin nan sadaka ce sadar da zumunci a bayar ga marayu a bayar da shi ga muskini a bayar da shi ga matafi a bayar da shi ga wanda i buɗe baki ya tambaya a bayar da shi ga mai bashi da bayi da waye da wanda a bayar da su a taimaka musu a agaza musu Allah ta'ala ce wal mufuna bi ahadihim da masu cika su da masu cika su iza ahadu in sun yi alƙawari alƙawari su da Allah sun yi imani da Allah sun yi alƙawarin za su bauta ma Allah shi shi kadai wahdahu la sharika lahu ba sa saba wannan alƙawarin sun yi alkawari za su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su saba wani alkawarin an yi alkawari da ita karshen wata za ta bayar ba ta sabawa sai in wani abu ne ya gita mata amma asali wata ta san a karshen watan ba ta da siɗi balle saɗaɗa ba ta ajiye ba balle ta ɗauka amma za ta ɗauka kan karshen wata ta ce kware kuwa karshen wata in Allah ya yarda a rubuta sunana wata nawa ake bayarwa wata biyu a rubuta ita so take kawai in zani ne ta karɓa in kula ce ta karba in a blenda ce ta karba in waya ce ta karba ita dai so take ta raba da mai shishi kowane irin alkawari aka kawo mata za ta iya ɗauka a wannan lokacin haka ta zama bai hudiya na kamar da bayanai ya fito ba shi da kyau kuma duk wanda ya kwallafa ma ransa sai ya yi abin da wancan ta yi to ya buɗe ma kanshi kofar wahala abin da mu suke cewa wai mu sun zo ɗaya daga yatsunki haka biyar ki kallace su girman su daya wani ya fi wani wallahu faddala kuma ala ba'd fi rizq Allah ya fifita sashi ku akan sashi a arziki to amma duk wacce ta ce in dai wacce ta yi ita ma sai ta yi to ta buɗe makanta kofar wahala to ku wannan kofofi ba irin abin da ba iya shiga bashi tunda ta canza kula ita ma sai ta canza tunda ta canza ledar daki sai ta canza tunda ta canza kujeru sai ta canza tunda ta canza hijabi sai ta canza samun su bai zama ɗaya ba ko samun su ya zama ɗaya tattalin su bai zama ɗaya ba tattali kaɗai bai zama ɗaya ba don wata yadda ke ganta ham ham ham ham ham ta farko wato mai